Bonjour, bonjour super étudiant. Comment allez-vous? Comment va la fête? Et on vous remercie très bien ceux qui sont au niveau parmi nous. Soyez bienvenus dans notre chaîne Macaranta TV. On a créé ça pour apprendre le français. On vous remercie. mu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato makaranta TV. Tasha ce wanda aka kirkiro ta don ta karantar da 'yan uwa harshen Faransanci. 'Yan uwa mu da sallah, da fatan an yi sallah lafiya cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. Allah ya maimaita mana wannan sallan in kuma ta mu ta zo ƙarshe kamin wannan lokacin to Allah ya sa mu cika da imani. to muna masu baku hankuri saboda jinkirin samun darasi yau kusan kwana goma sha uku zuwa sha hudu da fatan za a yi mana afuwa insha Allah wannan tashan tana tare da ku a koda yaushe za mu fara darasi on va commencer le da ku cours d'aujourd'hui on va commencer ça Aujourd'hui, aujourd'hui c'est la rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Yo, vas-tu? Rentrée va ma kenan. an ba da hutu kuma an sake dawa makaranta shine rentrée yau aujourd'hui c'est la rentrée yau ranar komawa makaranta ce quel plaisir de se retrouver Quel plaisir de se retrouver. Quel plaisir de se retrouver Céline, Julien et Léa. Quel honnête plaisir de se retrouver Céline c'est un nom féminin. Céline suna ne na mace. Julian namiji. Eleya, Leya ita ma mace ce. Quel plaisir de se retrouver, Céline. Wani farin ciki ne ga Céline tunda suka koma makaranta. Julian, Eleya, vont apprendre le B a ba shi Julian wannan namiji ne Julian Eleya Julian Eleya von za da haba za su fara ba von suna son apprendre haddace kamar suna son su karanta b da a idan aka hada zai zama ba misali kamar t da a sai za su bada ta shine su idan suka koma din abinda za su fara karatunsa kenan julian de leya apprendre kamar yanzu yadda muna yi wannan shine mu muna yi ko kuma kuna kalla kuna haddace abin da Allah ya sa za ku haddace shi ne aprendre kamar karatu ko kuma mu ce darasi aprendre kamar kana son ka koyi wani abu kenan aprendre lo ba ba mais avant de commencer mais avant de commencer de baigner tout chaud pour des enfants très beaux. Amma kamin su fara karatunsu na ba'a me shine amma ga waɗanda suke tare da mu da a cikin wannan tashar sun san me suna nufin amma me avant de commencer amma kafin commencer farawa kamin su fara ba din commencer shine kamin farawa kamin su fara ba mais avant de commencer de baigner kamin su fara bai'a za su fara cin fanke za mu ce ko kuma mu ce cincin benye idan aka ce benye cincin ma benye ne fanke ƙanana ana cewa peti benye tu sho wanda duka yana da zafi sho zafi kenan panke mai zafi pour des enfants très beaux panke mai zafi ga yara yana da matukar kyau benye panke tu gaba ɗayansa show yana da zafi pour wa yara pour ga yara de saboda an ce de zamfan de za ka ɗauko s za ka ja shi kamar wannan yanzu wannan kaɗai ne za a ce amfan to in kamar yaro ɗaya ne ga abin da za a ce amfan to tunda suna da yawa akwai s mutanen da ake magana kansu sun kai uku wato kenan sun shiga sahun mutanen da suke da dama de zamfan Trebo. Tre kaman yawa yana da yawa mai kyau, yawan kyau ga yara. Apprendre l'obe a. Benye cincin tu gaba daya show mai zafi. Pour des enfants très beaux ga yara yana da matukar kyau da fatan ana haddace abubuwan da muke koyarwa a wannan tasha to yan uwa kun san karatu dama hankuri da juriya yake so kuma abu na ɗaya wanda nake so in tunatar da mu wannan tashar mun kirkiro ta ba wai saboda mun fi kowa a duniyan nan iya ba ne, mun buɗe ta ne saboda mu taimaka wa 'yan uwa ga waɗanda suke da buƙatar su samu ko da daidai abin da Allah ya sa muka samu domin su yi amfani da shi a yanayin harkokin rayuwarsu na yau da kullum. Aujourd'hui, yau c'est la rentrée komawa zuwa makaranta kenan. Quel plaisir wani jin daɗi da farin ciki da sere turbe ga wanda ya samu selin suna e na mace kenan julian eleya leia vont apprendre le b a ba julian da suna son su karanta b da a idan ka hada za su zama ba mais avant de commencer de baigner tout chaud pour des enfants très beaux. Amma kamin amma avant kafin commencer farawa de benye kaman kamin su fara cin benye wato shine fanke ko cincin tusho wanda gaba ɗaya yana da zafi pour des enfants pour des enfants très beau ga yara yana da matuƙar kyau to yan uwa duka duka yau darasin namu yau a nan za mu dasa aya sai wani darasi idan Allah ya kai mu kada ku manta da alamar like da subscribe wanda suke sabbi a cikin wannan tashar kuma kada ku manta da shi'a ko kuma mu ce partage zuwa ga zami domin wannan tashar ta samu karkuwa sosai don ta amfani al'umma sai wani darasi